Assalamu alaikum malam ko za ku iya gaya mana dalilin da ya sa kuka fito wannan abu da muka gan ku haka kan titi. To al'amari ne dai na tattaki kuma a gurguje tun da ba lokaci ina kan aiki na ne na harisanci da aka bani amma dai alal akalla muna nuna ma duniya abin da ya samu ahlul baitin dubuwa ya'yan manzon Allah kuma muna tayyafa sai da Fatimatu Zahara da mahaifinta da kuma mijinta imam ali da ahalul baiti jajen abin da ya samu ga imam husaini goma ga watan muharram wanda ya gabata haka wannan tattaki sunan shi tattaki tattakin arba'in ma'ana imam husaini ya cika kwana arba'in da kisan gilla da aka yi masa haka mu mabiya malam zasu cewa bisola muna yin wannan tafiya ta ƙasa ne domin muna masala abin da ya samu ahalul baiti waɗanda aka yi tafiya da su tun daga karbala filin karbala su sai da zainab kenan da su imam ali zainal abidin da 'ya'yansu waɗanda aka tafiya da su daga filin karbala har zuwa fadar yazidu wadda ke sham a ƙasa kafin su ba takalma in ka kalli kafa na ma ba takalmi yi ko muna masala muna muna muna kwaikwayon su ne ko muna masala abin da ya faru da su sannan muna muna kokarin mu ji yadda suka ji duk da yadda suka ji bai misalto kuma bai kutanto ba za ka taɓa saboda mu yanzu ba mai dukan mu su suna tafiya. tafiya ana dukan su ne saboda muna masa abin da ya samu da su ne kuma muna shillanta mu duniya abin da ya faru da ahlul bait to masha Allah malam yanzu a gaya mana daga inda kuka taso kuma ina kuka dosa akan wannan tafiyan da kuke yi ni dai daga mai ruwa nake mai dam faskarin local government kuma tun a garin mu wanda yake tsakanin shi da funto ina muka taso kilomita goma ne mun taho a ƙasa sannan akwai wanda suke gaban mu su ma sun taho a ƙasa muka kwana funtuwa jiya muka yau muka taso da safe misali karfe tara daga na funto muna tafiya ƙasa har izuwa zango wanda yake a tudun insha Allah to masha Allah yanzu za mu iya sanin sunan malamin da muke fira da shi a wannan tasha tamu mai albarka UG Channel TV tashar Sayyida Khadija a gurguje dai ni sunana Awwal Yusuf na Karbala ko kuma a ce bakon Karbala insha Allah dalibi almajir malam zazzaki kuma hadis insha Allah to masha Allah malam muna godiya fatan mu Allah ya sa a tashi lafiya to Allahumma ajib ya rabbi Allah ya sa albarka so ilahi ajib